Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu da wannan lokaci. Kuna tare da tashar UG Channel TV mai tarin albarka. A yau muna ɗauke da sabon shirin mu mai suna. Wace ce sai da Khadija Salamu Nana Khadija ita ce Khadija bintu Kuwait diyar Faduma. Sannan kuma matar manzon Allah Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kuma mahaifiya ga Fadimatu Zahara lahi alaiha. Wace gudunmawa ta baiwa addinin Musulunci? Ta kasance a duk yankin Laraba babu mai dukiyarta. Sannan ta sadaukar da wannan dukiyar ka kafka addinin Musulunci. Har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da ba don dukiyar Sayyida Khadija alaihi salam da takobin Imam Ali alaihi salam ba da addinin Musulunci bai kafa ba. Tambaya, tambaya, tambaya. Gari ku ya ku al'ummar musulmi. kun ji wace ce sai da Khadija Lahi alaiha da irin gudunmuwar da ta bai wa addinin musulunci ga kuma maulidinta ya matso shin wane irin shiri kuka yi sannan kuma wace irin gudunmuwa za ku bayar UG Channel TV ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu wannan saƙo ne daga tashar UG Channel TV